Allah Allah Allah

الحمد لله الذي خلق الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء أددا يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور وإلى الله ترجع الأمور إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو خير وأبقى وإلى الله المنتهى وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين من أطاءه تدى ومن رجب عن سنته دل وقوى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون عباد الله فإن الله تعالى جعل هذه الدار ابتلاء فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختيار وما فيها من خير وشر ويسر وعسر وفرح وحزن ورخاء وشدة وإنما هو محصول توحيد واختبار من الله تعالى لعباده قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ومن فضل الله تعالى ورحمته بعبادي أن يسر لهم عبادات وأسباب ترفع ذلك البلاء قبل وقوئه وبعد بقوئه ومن أسباب رفع البلاء والعقوبة والمصيبة والبلايا أولا التوحيد قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثانيا الإيمان والتقوى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب قليل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حتى علينا ننجي المؤمنين ثالثا الدعاء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا أبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يا ربي إن السيل قد بلغ الزبع والأمر إنك بين الكاف والنون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت الفتى الفض يونسا وسترته بشديرة اليقين يا ربي إنا مثلهم في شدة فرحان إبادا كلهم ظنوني رابعا الاستغفار فقال ربنا عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ربنا عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون ثالثا اجتناب الظل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود سابعا صدقته قال الله عز وجل in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum thaminan al-khawf min adabillahi qala Allahu azza wa jalla afa bi adabina yasta'jilun ra'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما min من illa إلا لها منذرون wa وما كنا ظالمين an shukrun ni'am. قال الله عز وجل وإذ تعدنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عاشرا وهو الأخير التوبة من جميع الذنوب قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم a ‘yan uwa unwanin hudu batta mu a gurguji abinda zan yi magana shine asbab ɗin da ke sa Allah maɗaukacin sarki ya tunkuɗe wa al'umma bala'i da musibu da matsaloli babu wani mutum da yake shakka a ƙasar nan cewa matsaloli sun zagaye mu ta ko'ina sannan kowa ya ruɗe ana ta tambayan ba'ai da ta zahabu to yana za a tafi yanzu godiya ta tabbata ga Allah wanda ɗaukakarsa ta fi ta kowa wanda ya halitta kuma ya daidaita halittar sannan kuma ya ƙaddara ta ya shiryar da ita yadda ya kamata ya shiryar da ita shi ke sa ka kai dariya shi ke sa ka kai kuka idan Allah ya ce sai ka yi kuka babu wanda ya sai hana ka sai ka yi in kuma ya ce sai ka yi dariya babu wanda ya sai sa ka sai ka yi dariya wani lokaci ya sa ɗan adam kuka na farin ciki wani lokaci ya sa shi kuka na bakin ciki da ka fahimci tsarin da Allah ya wa rayuwa abubuwa guda hudu suna da kishiya hudu to za ka zauna lafiya malamai suna faɗa cewa man ashafin duniya inda kana rayuwa a cikin duniya fala da an yara dole sai ka ga min al'aishi ma yasku wa ma yatakaddaru a tsarin rayuwa abin da yake da kyau da abin da ba shi da kyau akwai sururun wa huzunun akwai farin ciki akwai bakin ciki duk wanda ya ce yana so ya rayu a duniya abin da yake so kawai ya dawwama da farin ciki na dindindin babu matsala ta wannan bai ma san me yake yi ba mahaukaci ne to shi yasa yau in wani abu ya zo wanda zai sa ka dariya to ka jira gobe abin da zai sa ka kuka yana zuwa in wani abu ya zo yau wanda ka farin ciki gobe bakin ciki yana zuwa in kana kasuwa ka ƙirga riba yau to gobe kuma hasara za ta zo in an maka haihuwa yau gobe za a yi maka mutuwa haka Allah maɗaukacin sarki ya tsara rayuwar kuma ba zai canza ta ba sai dai shi ɗan adam ya sanya zai yi mu'amaloli da waɗannan in Allah ya gitto masa da shi shi yasa ba wanda zai zama musulmi mumini a cikin mu daga ciki dole sai ka imani da ƙaddara imani da ƙaddarar nan kuma dama mun san abu biyu ne khairihi wa sharrihi muhimmancin imani da ƙaddara ne sa kuka ga idan za a faɗi rukunnan imani guda shida to ita ƙaddara ana faɗatta ne haɗe da alaƙarka da imani da Allah idan Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi sai ce walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin an faɗi guda biyar ne ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi ala rasulihi wal Ladi an anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ina kaddara take ba faɗe ta baga guda biyar sai malamai suka ce cewa wa man yakfuru billahi wanda ya kafirce ma Allah aka faɗi imani da Allah to imanin ka da kaddara tun farko yana da alaƙa da imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Ta wannan rayuwar Allah ya ƙaddar haka za ka tafi, ka samu yau gobe ka rasa, ka shirya abu za ka yi yau, ka yi nasara gobe ka kare, haka Allah ya tsara rayuwar watilkal ayyamun dawilu ha bainan nasu ne. Da haka ya zaman to Allah ya kewaye kowane irin abu da sani, sannan ya kiyaye shi ta fuskar adadi, ya san ido mayaudariya, ya san abin da ƙirjin kowa take koya da shi. mutane in suka zo za su mu'amalance ka gwargwadon yadda suka bayyana maka ka mu'amalance su haka sanin hakikanin abin da ke zuciya dan adam in ba Allah ba ba wanda yake da wannan kafiran makka suna magana sai suka ce wai ai kasa kasa da murya saboda kun san Allah Muhammad yana da ji da yawa ko yaya aka dan daga to fa zai ji suna wannan tattaunawan Allah sai ya ce musu asru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ku bayyana maganan ko kar ku boye abin da ke zuciyar ku wannan ma bai fito baki ba Allah ya ce yana sana da shi na san da shi to haka al'amura gaba ɗaya ga Allah za su koma idan Allah ya hukunta abu ya ce ya zama sai ya zama ina shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma shine mafi alkhairi mafi yanzuwa sannan makura kowa da kowa ga Allah take ina shaida cewa annabi Muhammad babansa ne kuma manzansa ne Allah ya aiko shi ya zama rahama ga talikai duk mutumin da ya bi shiryar da annabi ya zo da ita sannan kuma ya ainihu ya shiryu wanda ya yi wa annabi biyayya ya shiryu wanda ya ƙyamaci karantawan manzan Allah ya bace kuma ya halaka Allah ka tsare mu da bata da halaka tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da mutanen gidansa da sahabbansa ga baki daya bayan haka ya ku bayan Allah Allah ya sanya wannan gida na duniya gidan da zai jarraba mu ya gwada mu tun daga lokacin da aka riga aka sako shi yasa malamai suke cewa kullum kai wa kanka tambaya biyar ka ba da amsa idan ka fahimce su to zaka zauna lafiya farko ka tambayi kanka man khalaqani wa ya halice ni ba sai na baka amsa ba ka san amsa idan ka gano wanda ya halice ka tambaya ta biyu sai kai wa kanka me yasa ya halice ni limaza khalaqani me yasa ya halice ni ba sai na baka amsa ba ka ne wa kanka ansa tambaya ta uku ka tambaye kanka man ana ni din nan yanzu waye ne ka nemo kanka asa musamman in ka koma zuwa ga asalinka na ƙasa da asalinka na tsugun mani sannan ka tambaye kanka aina ana aina nake yanzu kuma sai ka tambaye kanka inda kake kana darul ittihani wal ibtila shi sa daga ran da ka fito cikin mamaka dama da kuka za ka faɗo tana faɗowa da kuka a samu wata tadanna ka cikin ruwan zafi tana cikin ruwan zafi a sake samun wata reza mai kaifi a yanki cibiyarta nan ka gane ka da ka zo darul listila'i wal imtihani dukkan wanda ya makaranta babba ya san yadda di yadda kake da confidence akan karatu baka so a ce ga timetable an kafe ga ranar jarabawa to kai sai aka ce an kawo ka inda jarabawa za a yi maka sannan mushkila da ba kai kake zaɓar jarabawar da za a yi maka ba shi mai du shi ke ganin dama kawai maka jarabawar da ya ga dama kuma Allah ne kaɗai zai kashe ma uwa da uba da safe. kuma azahar na yi ana kiran sallah in kana neman zaman lafiya dole ka ɗauki buta ka ya laula ka taho masallaci in ka ce ba za ka yi ba saboda ya kashe ma uwa da uba to ka ɗauko wata rigima kuma kun ba wanda zai iya canza wannan abu da haka abin da ke cikinta na alheri da sharri da tsanani da sauƙi da farin ciki da baƙin ciki da yalwa da kishiyarta duka wannan Allah yana yi ne don ya jarrabi bayi da su ya tantance su ta hanyar ta bayyana ga mutane waye nashi waye ba nashi ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa wala ku? wala sai na jarrabe ku bi shay'in da wani abu yace min al na tsoro duk bala'in da kuke gani a ƙasar nan ana ciki har yanzu Allah cewa ya min al wani abu ne na tsoro yake jarraba mu da shi ba duka ba dan bantarowa akai domin min intabidiyya ce wal ju'i har yanzu duk matsalar da mutane ke kuka da ita ta yunwa wani abu ne na yunwa Allah ke jarraba mutane da shi ba duka ba sannan wani ƙasin milal amwali tawayewar dukiya shi ma wani abu ne Allah ke jarraba mutane da shi sashi don wallahi in Allah ya sako tsoron gaba ɗaya, ya sako yunwar ya sako tawayewar dukiya ba wanda zai iya ɗauka shi yasa yace wala nablu wannan bi shay'in in al-khawfi sannan wal amfusi. hasarar rayuka duk da kaga ana yi har yanzu Allah ce wani abu ne nake dan jarraba ku da shi wasamarat hasara ta abinci shi ma wani abu ne amma duk da wani abu yake jarraba ku da shi sai ya ce wa bashir sabiri ina wa masu hakuri bishara yana daga cikin falalar Allah da rahamarsa ga bayinsa Allah sai ya sanya wasu ibadoji gare mu da wasu asbab waɗanda in matsala ta faru na aukuwar wani wato matsala kafin ta auku da bayan ya auku ya za a yi to shi ne malamai suka ce daga ciki irin wannan yanayin da muka shiga ciki hanyar da Allah subhanahu Ta'ala zai ɗaukace mana irin waɗannan abubuwan akwai riko da tauhidi kowa ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙarsa da Allah ta hanyar bauta Allah shi shi kare kare haɗa shi da kuwa. Yanzu ku kalli garin Makka, hikimar da ya sa annabi Ibrahim da ya tashi sai ya roƙan musu abu guda biyu arziki da zaman lafiya arzikin sai ya roƙa so ɗaya zaman lafiya sai ya roƙa so biyu a ayar bakara ya ce wa izqala ibrahim rabbi Alhazal bala da aminan sai ce warzuq a hada as-samarat a suratu ibrahim sai ce wa izqala ibrahim rabbi Alhazal bala da aminan sai ce wajnubni wa bani an na'budu al-asnam da wannan za ku fahimci bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a doron ƙasa yana da alaƙa da securitin mutane shi ya sa garin makka kuka ga daga cikin duk wanda ya taɓa zuwa umara ko aikin hajji ya dawo ya san yana cikin abin da suke ba da muhimmanci duk abin da zai bayu a ɓata imanin mutane ta hanyar shirga ta shigo da hukuma babarinsa ta yi kowa ya yadda ga dama mataki take ɗaukan masa Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin bana neman wani arziki a gurin su ko su ciyar da ni saboda inna allaha huwar arrazzaqu dhul quwwatil matin da haka wannan shine sababi na farko to sai mu dawo mu kalli al'ummar mai alaƙarta da tauhidi ta hanyar bauta ma Allah shi kaɗai, kar a haɗa shi da kuwa. Abu na biyu shine imani da kuma ainihin wato takawa. dukkan wata al'umma da bala'i ya taɓa taso mata kaga Allah ya tsiratar da ita to za ka ga sai ta gyara abu guda biyun nan Allah ya ce walamma za a amurna na dina hudar. yayin da bala'inmu ya zo mun tsiratar da annabi hudu sai ya ce wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da wanda suka yi imani tare da shi sai ya ce wa najjaynahum min azabin gale. da haka aka Allah ya tattara manzanni ya ce sun manu na rusulana haka muka tsiratar da manzanninmu wallazi na amanu da wanda suka yi imanin sai ce kazalika haqqan alaina nunzil mu'minina Allah ya ce wajibi ne gare ni in masifa da bala'i ta taso duk mutanen da suka gyara alaka biyu alakar su ta tsoron Allah da alakar su ta imani da Allah to sai na tsoratar na tseratar da su daga bala'in da ya taso abu na uku yin addu'a yana da kyau mu fahimci yin addu'a ɗaya daga cikin asbab ne na fita daga matsala amma wallahi sallaha addu'a ba za ta yi ba ita kadai dole sai mun tashi mun yi riko da sabari wannan ita ce magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya ba da labarin annabi Nuhu cewa kaddaba qablahum qawmu Nuh mutanen annabi Nuhu sun karyata shi kaddabu abdana suka karyata bawon mu inji Allah wa qalu majnunun wasjudu suka ce mahaukaci ne suka dinga buga mai tsawa fada rabbahu annabi Nuhu ya daga hannu ya roki Allah ya ce anni maghlubun Allah an fi ƙarfi na fantasir Allah ka kawo mun agaji Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i mun munhamir daga nan muka kawo masa ainihin wato in ji Allah madaukakin sarki to dukkan manzanni za ka samu an kai matakin da matsala da suka shiga sai dai komawa a roƙi Allah subhanahu ta'ala ya shigo cikin lamari bayan riko da sabari to mu kuma yanzu sai mutane su zauna kai sai dai su addu'a babban mushkilar ma fa kaga wannan kalmar sai addu'a to ita kada ake maimaita addu'ar ma mutane su tashi su yi ta da gaske dan sun shiga matsala Allah ya kawo musu dauki in kana so ka gane wannan ka bari sai ka shiga keke na ko motar haya ana cikin tafiya kowa ya shiru an ki magana sai ka ce ai kasar nan sai dai addu'a to lokacin zaka ji magana da kowa zai yi kowa lokacin yana da bakin da zai yi magana da haka Allah wani gurin cewa Nuhan iznada min ƙablu. annabi Nuhu ya kira mu Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min al-karb sai muka karba masa muka tseratar da shi daga mutanansa daga bakin ciki wanda yake babba da haka wani malamin yake cewa ya rabbi ya Allah inna sayla qad balaga zuba wallahi al'amari ya kai kololuwa kan yanzu kowa ya riga ya san halin da ake ciki kasan nan to inna la qad galbalaga zuba amma wal amru indaka bainal kafi wan nun mu mun san al'amari a gurin ka Allah tsakanin ya zamo in ka ce ya zamo haka yake zo ma'ana tsakanin kumfe kuni ne ya man ahalan nara ya wanda ya juyar da wuta haula khalilihi gefen annabi ibrahim rauhan wa raihanan ta koma ta zama farin ciki da hutu bi qaulika kuni sanda kace ma wutar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya man amartar huta. ya wanda ya umarci kifi yalfiz yunusan ya haɗe ya annabi yunus ya ce kifin ya fito da shi wa satardahu bi shijaratil yaqdini ka suturce shi da bishiyar yaqdini ya rabbi inna misluhum fi karbatin Allah munan dukkan mu kwatan kwatan su muke cikin matsala farham ibadan Allah ka tausaya wa bayan da kullahum dukkan zannuni daidai suke da annabi Yunus da ya shiga matsala Allah ya ce wa zannuni izhaba mugadiban fa zanna allan naqdir alaihi fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin abu hudu shine in istighfari Allah ya faɗa mana wannan yanayin da ake ciki akwai buƙatar mutane su yawaita istighfari maimakon yawan zaunawa su zage-zage ko su surutun banza ko mara amfani kowa a karin kankin kansa ya zamanto yana da lokutan da yake neman gafara a wajen Allah Allah ne ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum ce ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffara Allah yana da yawan gafara saboda yursilis samaa alaikum Allah zai saki sama akan ku mijraran ta dinga kwararar da ruwa wannan kinaya ne na Allah zai fiwo muku da arziki wa yumdidukum zai karfafe ku ya ba ku bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara abu na biyar da ke sa idan bala'i ya dabaibe al'umma ta ko'ina Allah ya fitar da ita daga cikin bala'in shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yin umarni da kyakkyawan abu da hani da munkari duk al'ummar da banna zai bayyana abubuwa cikinta ba wanda zai yi magana cikinta. ta wannan yana nuna maka cewa alama ne ita al'ummar Allah ya tsine mata albarka ga baki ɗayanta tun daga farkonta har ta. shi yasa Allah yake cewa wa ma kana rabbuka likal qura zulmin Allah ba zai taɓa halaka mutanen wani gari ba saboda zalunci a daidai lokacin da a cikin mutanen garin akwai inda suna kokarin ayi gyara to Allah kuma ya ɗauki al'ummar ya halaka wannan bai daga cikin sunnar Allah sai lokacin da al'ummar ta kai matakin da kowa ya lalace ba kuma wanda zai tashi ce ai gyara to sanda aka kai matakin da kowa ya lalace lalace wanda ba wanda zai miƙe ce ai gyara to lokacin kan abubuwa sun riga sun lalace sai yadda hali yayi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka yadda na faɗa na ce addu'a kaɗai ba za ta ba annabi ibrahim ya wa garin maka addu'a so biyu ya allah ya ba su arziki so ɗaya yace allah ya ba su zaman lafiya so biyu amma ai shugabanninmu suna zuwa ƙasa mai tsarki suna gani shugabannin kwantawa kawai suka yi suka dogara bari ko ba su komai ba saboda addu'ar annabi ibrahim allah zai kare garin ko kana kallon yadda ƙasar take da yadda tsarin ƙasar take wajen yadda za a yi a samar wa da mutane amnu da zaman lafiya yana cikin abin da allah ya ce musu faliya abu dorar bahazar bai ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da ku daga yunwa sannan wa amanahum ya amintar da ku daga ainihin wato tsoro dole mu yi addu'a sannan kuma dole a tashi a yi riko da sababi gurin yin ainihin wato aikin da haka Allah ya sanya asbabu na samar da zaman lafiya ga mutane su tashi su yi aiki sai sanya tasiri a ciki in ba a tashi an yi aiki ba aka koma kawai aka ce addu'a za a yi wai Allah ake jiran haka kawai isa tasiri ba tare da rikon sababi na aiki ba to wannan zai koma kaman isgili muke ma Allah abu na shida nisantar zalunci zalunci a dauran ƙasa wanda gashi nan ya riga ya mamaye mu sai da hali fanan nan nayi magana a wasu muna sabobi irin yadda abubuwa suka zama ainihin wato a ƙasar nan Allah ya faɗa mana cewa kadhalika akadu rabbika ila akadal qura haka kamun Allah yake in ya kama mutanen wani gari wahiya balima alhadi suna azzalimai inna akadahu alimun shadid rukun Allah subhanahu wata'ala yana da ainihin wato tsanani idan ka kalli yanayin gudanarwa na shugabancin ƙasar nan sai ka rantsi da Allah ɗauka suke kamar ba abinda Allah zai yi idan an tafi ainihin wato lahira to shi yasa dukkan wanda zai yi wani abu na zalunci yayi Allah ce wa annabi ya lallashe shi ce masa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimu duk mutumin da yake zalunci ka taba tsammanin na rafkana Allah ya ce inna ma yu'akhiruhum jinkiri nake musu ne liyomin tashqasu fihi al-absar to nisantar zalunci yana daga cikin asbab din da ke sa bala'in da yayi ya maimaye al'umma ta ko ina Allah ya cire ta daga ciki wannan abu ne da ko shakka babu babu wani dan Najeriya yanzu da yake buƙatar wai ta mai bayani ƙasar nan cewa ana cutarsa ko ana zaluntarsa. bai buƙatar karatu yanzu kwanan nan wasu mutane fa yan tsirarru mutum yan tsirarru aka zo ana magana yanzu ana tuhumar su da ɗiba kuɗin ƙasar nan ba biliyan ba bilba tiriliyan ɗari biyu da goma wayannan mutane sai an zo sai a ce ƙasa ta lalace ba kaza ba kaza alhali wasu mutane da ya kamata a nisanci zalunci a yi adalci ƙasa ta zauna lafiya shine abin da aka rasa kuma in dai Allah ne ke kawowa isa hannu abu ya tasiri wallahi waɗannan abubuwan sai an nisance su sai ya zamanto adalci shine asasi sannan ƙasa ta zauna lafiya yan uwa saboda lokaci abu na kusa da ƙarshe shine sadaka mu yawaita yin sadaka musamman sadaka ta sirri ka samu wani bawan Allah da ka san yana buƙatar taimako ka lallaba duk duniya daga kai sai Allah ka taimake shi wani lokaci ko abu aka yi wa Allah maimakon Allah ya fushi cikin abin da ke sassauta fushin Allah to akwai yin sadaka ta sirri dan uwa kowa ya duba gefen shi duk yadda kake a rayuwa akwai wanda ka ɗara shi ka je ka same shi ka taimake shi daga kai sai Allah sai shi sannan da niyyar tawassuli da wannan aikin ta wannan yanayi da muke ciki Allah madaukakin sarki ya kawo mana dauki ya fitar da mu abu na takwas shine jin tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala wato ta hanyar ka kalli waɗanda suka zo kafin kai Allah ce a na azabina yastajilu yanzu azaban mu suke neman mu gaggauto musu da ita sai ce fara'aita aita ka gani ba in mata musu ne. inda za mu ji da su daɗi na wasu shekaru matar da kake so a baka yaya a baka dukiya a baka gidaje a baka ababen hawa a baka sun maja hun maka duk. Abin da aka yi muku alkawari na karewar wa'adi da ajali ai zai zo a lokacin Allah sai ce ma agana anhum ma ka biyu mattahu wala da abin da ka ji na daɗi a lokacin ba zai maka amfani ba sai Allah ya ce wa ma a na min karyace ba mu taɓa hallaka wani gari ba illa hamun mundirun fati sai da muka yi mata gargaɗi cewa kattai abu ka za ta bari sai ya ce zikira wa'inda muka ba ku labari ga abin da muka yi musu tunatarwa ne wa ma kunna zalimi Allah ya ce ba ma yin abu haka kawai saboda zalunci mu zalunci bayi mu musu haka abu na tara kusan shine na ƙarshe gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomin yayi mana ni'ima ko yaya take ka gode maka na rantse muku da girman Allah duk wanda ya tako masallacin nan yazo lafiyar salau lafiya ita ce babban arziki na farko da Allah ke wa dan adam yanzu akwai mutane da yawa yanzu ba su da lafiya suna kwanci kai da ka taso daga gidanka ka zo masallacin nan suna da dukiya wallahi suna gurin ina ma za a yi musanyi su ba da dukiyarsu kai ka koma matsayin su su dawo matsayinka amma yanzu nawa ne daga cikin mu wanda ya taso lafiya lau yayi alaula ya tattako ya zo masallacin ni'imar yake daukar ta a matsayin Allah ya mai wani abu da yawa ba sa daukan haka to shi kuma Allah ka'idar da ya sa mana ce mana yi la'in shakartu wallahi in ne muku ni'ima kuka gode la azidannakum sai na ƙara muku amma wala in ka farto, in ne muku ni'ima kuka butulce to inna azabi la shadita ku sani cewa azaba ta ku tana da ainihin wato da to di yadda muke ganin muna cikin matsala a ƙasar da wasu gurare to in ka kalli kuma halin da wasu gurare suke ciki to kana iya fahimtar gara kai da wani yanzu baka da kofifi ka tashi gari ya waye lafiyar kalau tsakaninka da Allah daidai kuke da wanda ke kwance da a asibiti bayan bai da lafiya watakila kudin da za a sai ma magani babu ballantana abin da za a ci daidai kuke da shi to duk sanda mutum ya waye gari a babin ni'imar duniya kullun na sama da shi kada yake kallo bai kallon na ƙasa da shi to babu ranar da har ya bar duniya zai ɗauka cewa Allah ya mai wani abu to shi kuma Allah ya sanya ƙa'ida cewa idan mun gode zai ƙara idan mun yayi aka yi butulci to a jira kuma azaba tana zuwa Allah madaukakin sarki ya mana taufi. abu na ƙarshe shi ne a taubatu min jami'il ilma'asi mai ƙoƙari wajen tuba daga dukkan abin da yake saƙon Allah ne in muna da matsaloli hanyar mu ta warware rigimar farko ne tuba duk yadda wani a cikinmu ya shiga ni'ima ya ji daɗin ni'imar bai kai annaba Adamu da aka zaunar da shi aljanna ba aka fitar da shi daga cikinta. Amma lokacin da aka samu matsala, hanyar warware rigima tsakaninsa da Allah ikirafi ya yi, ya ce, Ƙala rabbana balamna an fusana, Allah mun zalunci kanmu, wa in lamta gafin lana wa tarhamna lana kunan na khasirin, Allah maɗaukacin sarki ya zaunar da ƙasar nan tamu lafiya. Duk wanda suke da hannu wajen hana ƙasar nan zama lafiya Allah kai mana maganinsu. Allah in a ilimin ka na gairu kasan san za su shiryu to Allah ka shiryar da su don al'umma ta zauna lafiya Allah in a iliminka ka na gaibu ba za su shiryu ba to Allah ka shagaltar da su da wata fitinar don al'umma ta zauna lafiya Allah duk wanda ke da hannu wajen azabtar da mutane wannan azabar Allah kada ka sa ya bar duniya sai ya ɗanɗani irin azabar da yawa mutane. Muna roƙon Allah waɗannan fitintunin Allah ka sa su mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba. Wannan zaɓe da yake zuwa duk wanda yake azzalimi ne Allah ya kayar da shi. Duk wanda shi zai taimaki mutane manufarsa na tsayawa neman mukami Allah ka taimake shi. A ko ina yake a kowace jam'iyya yake. Duk wanda yake manufarsa shine ya zalunci mutane ko a ina yake Allah ya kayar da shi. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allahumma izzal islamu wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mu'minina al-mujahidin fi kulli makanin bi rahmatika ya arhamar